Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31 25 Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis uku ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsan Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Wasu manyan wakilan cinikayya na Amurka sun fara tattaunawa da jami'an kasar China a Beijing kan tsare-tsaren harkokin tattalin arzikin kasar China da nufin shiga rikicin cinikayya. Yau ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya yayin da rahotanni ke nuna cewa suna ƙara fuskantar barazana. tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani ya ce shugaban amurka donald trump ya biya lauyansa dala 130 kudin da aka biya tauraruwar yar fim din batsa domin hana ta fallasa ma'amalar da take zargin tayi da trump a shekarar 2006 to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa yau ranar uku ga watan mayu kuma rana ce da ake bikin 'yancin 'yan jarida ta duniya baki daya wajibi ne ga shugabanni na kasashe na duniya ga baki daya su san mahimmancin jarida su san kuma ita ce kuma ci gaban al'umma kuma ita ce kuma ci gaban duk kasashe na duniya ga baki daya amurka za ta taimaka wa najeriya wajen sake farfado da kamfanin jiragen kasar ko me yasa wato ko me ya kashe kamfanin jiragen najeriya matun farko wato na farko rashin kishi na biyu kasancewar shi yana hannun gwamnati na uku kuma wato rashin ƙwararru to sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani kamar yadda aka saba duk ranar alhamis jima'i ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka Wasu manyan wakilan ciniki na Amurka sun fara tattaunawa da jami'an kasar China a Beijing yayin da Washington take ƙoƙarin shawo kan damuwar da ake da ita dangane da tsare-tsaren tattalin arzikin kasar China. Waɗansu suna ganin taron a matsayin wani matakin da ka iya haifar da abu mai kyau yayin da ɓangarori biyu ke ƙoƙarin kaucewa ɓarkewar rashin jutuwa tsakanin harkokin cinikayya. masu sharhi kan lamuran sun ce ba lallai ne su warware bambance-bambance da ke tsakanin su a wannan zaman tattaunawar ba amma za a iya na'am da shawarar ci gaba da ganawa shugaban amurka donald trump a shafinsa na twitter ya ce jami'an na ƙoƙarin tattaunawa akan samun daidaito a bangaren kasuwanci. Raymond Young babban ma'aikaci a fannin tattalin arziki wa China a bankin Australia da New Zealand ya ce idan bangarorin biyu za su yarda su ci gaba da tattaunawa zai zama babban ci gaba. Bambance-bambance kan tsare-tsaren harkokin cinikayya da samun shiga kasuwanni sun kasance batutuwa da suke tsonewa Amurka ido da wasu masu saka hannun jari daga kasar waje a China. A cikin makonnin nan muhawara ta ƙara zafafa biyo bayan barazanar da Trump ya yi na sanya wa kayayyakin China tare dala biliyan hamsin domin ladabtar da Beijing kan abin da gwamnati ta kira rashin adalci tsare-tsarenta na harkokin cinikayya da tilasta satar fasahu da 'yancin mallakar fasaha da kuma rangwamen da ƙasar ke badawa a kan ayyukan bunƙasa fasaha beijing dai ta musanta zargin da washington ke yi kuma ta dage cewa tana ƙara buɗe kasuwanninta kwanan nan ta yi alkawarin za ta cire tarar kashi 25 kan motocin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje albait a shekarar 2022 Yayin da duniya ke bikin ranar 'yancin 'yan jarida, yau 'yan jaridu a fadin duniya na fuskantar barazanar kuntatawa game da wasu kuma har wasu ma ana kai su a kashe su saboda aikinsu kawai yayin da 'yan jarida yayin da jerin kasashen da suka yi takunkumi bai sauya ba sabbin barazana kan 'yan jaridu na ƙara fitowa daga abokan tarayyarsu ƙungiyoyin kare 'yancinsu sun ce 'yancin 'yan jarida na ƙara shiga haɗari a maimakon ingantuwa wani rahoto da aka fitar na shekarar na shekara da ƙungiyar 'yan jarida ta reporters without borders ta wallafa na nuna cewa cin zarafin 'yan jarida da ake yi na ci gaba da karuwa ba kawai a kasashen da ake mulkin mallaka ba amurka ta fada koma matsayi na 45 a jerin kungiyar rsf ta kira donald trump mai yawan son cin zalin 'yan jarida wanda ya sha kiran 'yan jarida makiyan al'umma Ƙungiyar ta ce kamin 'yan jarida ya ƙaru a shekarar da ta gabata. Muna ganin alakar cin zarafinta ba cin zarafi ta baka kan 'yan jarida daga shugaba da cin zarafi a fili a nan amma muna ganin tsarin da hakan ke da shi a faɗin duniya kan batutuwan da suka shafi 'yancin 'yan jarida labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani ya ce shugaban amurka donald trump ya biya lauyansa dala 130,000 kudin da aka biya tauraruwar fm din batsa domin hana ta fallasa ma'amalar da take zargin tayi da trump a shekarar 2006 kwanan nan Giuliani ya shiga cikin tawagar lauyoyin Trump ya gaya wa kafar talabijin ɗin Fox News a daren jiya Laraba cewa Trump ba shi da cikakken bayani a kan batun a sanina. Sai dai yana da masaniya game da toshiyar. Trump ya musanta sadawa da Stormy Daniels kuma a watan da ya gabata da manema labarai suka tambaye shi ko ya san zancen biyanta a kuɗin toshiyar da aka biya ta sai ya ce a'a. Daniels ta shigar da ƙara a kotun kan Trump da lauyansa Cohen dangane da batun biyan ta da aka yi. Lauyanta Michael Avenatti ya ce bayan bayanan Giuliani ya, ya kama ta ya kamata hankalin amurkawa ya tashi abanati ya rubuta a shafinsa na twitter cewa mun yi harsashe a watannin baya cewa za a tabbatar da cewa an yi wa amurkawa karya kan batun kudin da aka biya dala 130 da abin da mr trump ya sani da kuma abin da ya yi kan wannan lamari. Hafsar Maina Muhammad kenan ta karanto ma labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla ranar uku ga watan Mayun kowace shekara rana ce da hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar 'yan jarida. A wannan rana ne ake bita tare da bayyana ci gaba ko kuma koma bayan da 'yancin 'yan jarida ke da shi a duniya. Ga rahoton Babangida Jibran daga Legas. a sakonsa na bana domin bikin wannan rana na 'yancin 'yan jaridu dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga gwamnatoci da su ƙara aimi na samar da 'yancin 'yan jaridu da kuma kare 'yan jaridun abin da ya ce shine zai tabbatar da samar da kariya da kuma tabbatar da gaskiya a tsakanin al'umma taken bikin na bana dai shine sa ido ga mahukunta 'yan jaridu bangaren shari'a domin tabbatar da doka da oda ko akwai kwanan nan ma shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana rashin jin daɗinsa game da wasu rahotanni da 'yan jaridun ke bayarwa wanda a cewar shugaban kasan ba sa ba da rahotanni na cikakken ayyukan gwamnati sai dai rahotanni da ke nuna suka ga gwamnatin a ziyarar da ya kai amurka to koya masu fafutukar kare 'yancin biladama ke ganin 'yancin 'yan jaridun a najeriya tambayar kenan da na wa comrade musa jika ɗaya daga cikin mambobin kungiyar amnesty international a najeriya su mu a nan gun muna kallon wannan magana da shi shugaban kasan ya yi ta a ƙasar america na cewa yan jaridu ba sa faɗan ci gaban gwamnatinsa sai dai faduwanta ko kuma inda suke ganin illanta mu muna ganin gyara kayanka ba sauke mu raba bane so saboda haka wajibi ne ga shugabanni na kasashe na duniya ga baki daya su san mahimmancin jarida su san kuma ita ce kuma ci gaban al'umma kuma ita ce kuma ci gaban duk kasashe na duniya baki daya yanzu kaga in ka zo kaman kasashen mu nan na afirka kaga handan najeriya duka babu inda ba a cin mutuncin dan jarida a wulakanta shi a kama shi a tsare shi a cin mutuncinsa a yi wannan saboda ya faɗi wani abu wanda bai ma gwamnati daɗi ba to koya aikin yan jaridu yake a ƙarƙashin tsari irin na demokradiyya tambayar kenan da na naiwa professor raf akinfoloyi babban malami a sashen koyar da aikin jarida na jami'ar lagos absolutely undemocratic absolutely unprofessional for any country to want to gang the press. Ya ce ko shakka babu ya saba wa tsari irin na demokradiyya kuma ya saba wa aiki irin na jarida ga duk wata gwamnati a duniya ta ɗauki matakai na takura wa 'yan jarida. Saboda haka na ganin ya kamata 'yan siyasa su gane cewa shi ɗan jarida mai gani ne ya faɗi. So it is uh, important for the politician to understand. To kobe 'yan jaridan da kuma al'ummar gari za su ce game da aikin 'yan jarida jaridun a najeriya ga dai abin da wasu ke cewa a gaskiya 'yan jaridu na huskantar matsaloli wato zaka ga ɗan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati a kana neman bayani sai ka ga ana wato ma sanyi-sanyi wajen baka bayanin saboda ana ganin cewa kamar ko ka zo neman wani siri ne za ka faɗa ma mutane ko kuma nan da kake neman wannan bayani daga wajensu kila akwai wani ɗan hana da ake a dan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiya al'amari. a ɗan jarida dai abokin tafiyar gwamnati ne saboda shine mai yaɗa manufofin gwamnati shi ɗan jarida dai ɗan najeriya Najeriya ne saboda haka dan jarida ya zo ya kara mana abun magana mu faɗi Allah ya taimake su a dukkan ayyukansu muna nan muna musu addu'a Allah ya taimaki yan jaridar Najeriya da na Afirka gaba ɗaya da na duniya ma gaba ɗaya to sai dai kuma duk da wancan hannunka mai sanda da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya wa yan jaridun Najeriya na da rahotannin gwamnati a waje daya a sakonsa na bikin ranar yancin yan jaridu na duniya na yau shugaba Muhammadu Buhari ya yi kira ga yan jaridun da su kasance masu aiki tukuru kuma gwamnatinsa a shirye take ta ba su haɗin kai wajen ganin an gudanar da harkokin yau da kullum bisa gaskiya da kuma rikon amana baban ya jibrin murya amurka daga lagos to a gaida baban gida jibrin a lokacin ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kawo nan washington a makon nan tawagarsa ta gana da kusoshin babban kamfanin kera jiragen sama na bowen na amurka kan batun sake farfado da kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasa na najeriya akan haka ne aliyu mustapha sokoto ya tambayi ministan sufurin jiragen saman najeriya hadi sirika inda aka kwana to alhamdulahi uh, shi wannan babban kamfani mai kera jirage samfurin boeing wanda dama uh, kamfanin amurka ne uh, mun zo mun yi zama da shi kuma mun tattauna da su kuma alhamdulillah mun samu haɗin kansu da goyon baya mm. ah, na cewa wannan kuduri na shugaban ƙasa janar muhammadu buhari da zai dawo da ko kuma ya kirkira ko kuma ya kafa mm. ah, wani sabon kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasa Ah, ya fi ma wancan wanda aka yi na Nigerian Airways hmm. ah, ya tabbata to wannan kudiri na shi ah, zai tabbata insha Allah saboda shi wannan kamfani na Boeing sun na alwashin cewa har dai idan muna da bukata hmm. wacce kuma muna da kuma mun kakkaɓe wato takaddunmu hmm. mun gyara sun musu kuskure ma kan abin da ya kamata to Allah za su ba mu haɗin kai za su ba mu jirage wanda za mu yi wannan kamfani da shi wato eh, na haɗin gwiwa ne kyan da amurkawa a wato shi wannan kamfanin eh, yana da sabani da irin wancan kuma yana da sabani da yadda eh, jama'a suke zaton shi wato shi wannan kamfanin masu hannu da shuni su za su yi gaba a wurin shi mm. ita kuma gwamnati ta ba da tallafi mm. Ah, ita gwamnati za ta ba tallafi ne ah, ah, su kuma masu da shuni wato da kamfanonin kasashen waje ba amurka kaɗai ba amma da kamfanonin kasashen waje da dama wanda su shigo da na cikin gida da masu da shuni za su haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi shi amma abin muhimmin shine yanzu misali in kan ci kana son ka sai jirgi daga hannun boeing sai ka yi jira na kaman shekara hudu zuwa biyar ka kera maka shi saboda duk wanda suke kera an riga an saya sayarwa suke to amma saboda martaba ta shugaban kasan najeriya muhammadu buhari mm. ah, da kuma muhimmancin ita wannan ziyara ah, sun aminta akan cewa idan dai ana da bukatar jiragen saman ana iya ba su da wuri-wuri kun ah. tsaye da lokacin da za a fara sabon kamfanin zai farfado ya fara aiki to ba da cewa mun tsaye da kai tsaye sai dai mun aminta a cewa daga nan zuwa watan julai mai zuwa wannan na kwana-kwanan nan za mu shaida wa duniya a yana a kwana a kan landa za a kafa jirgin amma yana tabbatar maka in allah da wannan kanin nan kanin a ce an shiga ringimin zaɓe hmm. in allah da an kafa wannan abu me kuka gano ya kashe wancan kamfanin na da wato na farko rashin kishi na biyu kasancewar shi yana hannun gwamnati ɗari bisa ɗari hmm. na uku kuma wato rashin matsama wato ƙwararru waɗanda suka iya management wato suka iya sarrafa dukiya To madalla tattaunawar Aliyu Mustapha Sokoto da ministan sufurin Najeriya wato jiragen saman Najeriya kenan. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha shida na safe ga shirin na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A yaushe fata ne da buri na jama'a na ganin cewa an samu zaman lafiya. A saboda haka za mu maimaita shirin da muka taɓa yi da ministan tsaron Najeriya, General Mansur Dan Ali mai ritaya. A saboda haka ga mai tambayar mu ta farko a yau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh ni suna na Yusuf Gullu daga Askira. To Malam Yusuf. Tambaya na shine. Alo? eh yana jin ka yana jin ka minista yana jin ka yi tambayar ka yawa tambaya na akan shine yaya za a yi da a karshe dai wannan yakin da ake da 'yan boko haram zai zama ƙarshe to yana jin ka to yawa to kuma yaya in yake nan ya zai kare ya za a yi da civilian jts da 'yan banga waɗanda yanzu kamar sun san dabarun yaki suna da makamai a ƙarshe ya za a yi da su shine tambaya na to ka gama tambayar ka eh na gama tambayar na minista gare ka Ka ji tambayar malam ya sauko kamar kwanan baya da muka dan yi abin nan musabaka cewa su dai su sibilan jetiya ba su da makamai <laughs> yawwa yawwa su farko abin nan ɗin kenan ya san da wannan shi abu dama ko yaushe in ka amfani da mutum ba za a ce haka kawai ka jefar da shi ba in ana iya tunawa 'yan shekarun baya da amin kwanan baya da suka wuce mun ce cikin su za mu tantance waɗanda mun san cewa suna da ah, ilimi kuma suna da hazaƙa ko kuma da sanayya hmm. wadda ta isa a sa su a soja an zazzabi san obin kullum ana yi ba wai an gama abin nan da su wato sannu kan hankali ana ɗaukan sa ana sa su cikin eh. yawa shi kamar da nake da ba dukkan su kowa bane zai iya qualify wani zai san hanyar abin nan tun da hanyoyi ne da kuma ilmi waɗanda amma ba su yi karatu ba. To eh. kin gaba za a kasa aikin soja amma dai maka da wurin aiki kuma state jiha ma suna yi suna ɗauka su gwargwado kamar yadda ya kamata. So bayan an gama ba wai za a jefar da su bane a ce ai amfani use and dump a'a. mun gama za a duba kuma za a tantance waɗansu waɗanda ya kamata a sa polis a sa wani ya kamata a sa soja a sa waɗanda kuma ya kamata civil ayyuka kamar civil defense da sauransu duk za a yi gwargwado insha Allah. To Allah ya sa a dace, yanzu kuma bari mu karɓi tambaya daga Damaturu jihar Yobe. Assalamu alaikum sunana Sani Bakuro sabon fegi daga Damaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya kuma shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Yobe. To. Na farko dai ina so zan yi tambaya guda uku. Hmm. To. Tambaya na na farko shine gwamnatin najeriya da kanta ta fito ta bayyana cewa an je ƙarshe na tingan 'yan boko haram wanda ake kira kam zero to daga baya kuma sai muka sake jin cewa shi wannan babban ɗan ta'adda na boko haram wanda ake kiran shi abubakar shekau ya sake fitowa ya karyata wannan magana da ita gwamnatin najeriya ta yi shin wannan ya nuna cewa akwai baya da kura ne ko kuma dai akwai wani babban kokari da su jami'an tsaronmu na najeriya za su sake ɗauka dangane da da wannan fitowa da shi lida na ƙungiyar boko haram ya fito yayi sannan abu na biyu jami'an tsaro sutil wani irin zage damtse suke duk da ma al'umma ta farin kaya suna ba da nasu gudunmuwan ganin cewa an shiga wannan daji an tarwata wannan 'yan ta'adda na boko haram kuma suna shigowa cikin al'umma suna sake tada bama-bamai kamar yadda ya faru ba da juma wannan bawa a garin maiduguri a post office so shi ma wannan wani irin shiri ne su kuma jami'an tsaro za su sake yi saboda abin muna ganin cewa sai an sake canja salo sannan tambaya ta ta uku a nan shi ne. muna ganin cewa sakamakon zaman lafiya da aka samu wasu waɗanda suka bar garuruwansu a jihar borno da kuma adamawa idan suka koma wani irin gudunmawa jami'an tsaro za su ba wa al'umma na wannan yankunan ganin cewa iyakokinsu ɗin akwai dajijjika wanda 'yan ta'adda za su iya ɓuya su shigo su far musu a wannan ita ce tambaya ta ta uku malam sale to a dukkan tambayoyin nan guda uku da kai mutanen askira sun yi kuma minista ya ba su ansa ba mutum na gaba da allah assalamu alaikum wa alaikum salam ni ne Ismail Muhammad shugaban masu kifi na jihar Yobe. To. Ina godiya haka minista da yake sauraron wannan ra'ayi kuma ni ina tambaya a mai gidan minista na sani tabbas sojojin Najeriya sun yi kokari. mutane kuma sun jinjina musu gwamnatin tarayya tana kokari amma shi wannan farfaganda da ake mu mun sani cewa wannan ya fito yau ya bayani gobe ya fito ya bayani mun sani karya ne to amma muna so ina ne gaskiya zan bari to ka gama tambayar ka na gama na gama kun ce tambayar honorable minister ka ji eh na ji <laughs> to akwai abin da zaka gaya mu wannan kara masa bayani kamar shi ma wannan aika kin san shi ma mun ansa wannan to an ansa din shine ai nake cewa ga kuma ya ma ba kan shi ansa yace duk sun san wai propaganda ne eh, to shi ke nan magana kenan kin ga ba ansa akwai <laughs> to mutum na gaba bismillah sunana Ibrahim Babale daga Damaturu ta Yobe to ina so yi wa minista tambaya mu dai shugabannin direbobi ne da yake cikin garin damaturu kuma an ce mana an bude hanya daga damaturu zuwa biyu to amma daga damaturu idan ka wuce buniyadi zuwa damaturu sojoji tun daga nesa ba tsoho ba yaro za a ce a tuɓe riga to wannan tuɓe rigan sakamakon wannan tuɓe rigan shi yasa direbobi ba sa duk son bin wannan hanyar irin su zaga ta gombe kuma an ce zaman lafiya ya kan kama ya kamata mu jama'a su ga canji tunda an ce zaman lafiya ya kan kama kan wannan hanya ba hmm. mace ba riga za a yi tafiya sama kilomita ɗaya da kafa kuma a ce mace ta cire hijabin ta cire waye duka ta yi tafiya sama da kilomita ɗaya ga yaro ga waye haka kan hanya kuma kwakwarin kula ga shi muna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari a kan wannan wurin yana so mai girma minista ya ba da ansa <laughs> To barin baka da minista gare ka. kamar dai da koyaushe muke bayani akan kan tsaron da ake ɗauka. Na ce an tarwatsa su mutane sun wawwatsu aka ce na ce musu koyuka su samu su eh, kamar eh, hakimai da dagantai su san cewa waɗanda suke shigo su. Akan hanya kuma kamar yadda yake faɗa cewa waɗannan matakai ne ake son a gani shi cikin mutanen da suke wuce a wuri wani irin yanayi suke a ciki ko me suke ɗauke da shi tunda an buɗe hanyoyi yanzu nan da 'yan kwana biyu waɗannan abubuwan za su rage in ya bai manta ba ai da ko da cikin garuruwa mutane ana sa su sauka masu suka kamin su bi su za su wuce amma yanzu saboda abubuwan sun yi sauƙi sai aka cire nan hanyoyi na waɗanda ba a zaton cewa akwai wani eh, tsaro ko kuma wani abin na eh, rashin eh, tsaro a cikin wannan wuraren so abin da nake masu zan ba da shawara a kai cewa a fi abin da jami'an tsaro suke yi ba wai ana yi don daya tsangoma mu jama'a ba ne ana yi saboda duk da an tarwatsa su akwai waɗanda har yanzu cikin mu waɗanda kamar yanzu yadda ya faɗa wani cikin su ya faɗa ya ce duk da an tarwaje su ga suna ana gani yau su ba bam yau gobe can a tasa saboda sun ga sun watse sun watse kuma za a iya tantan a wanda yake ɗauka yar shekara goma fa aka samu da bam ta ɗauka abin nan shekarun jiya to kin ga ba abin da za a ba ne kawai a sa'a kawai a bar komi ya tafi eh, haka ba tare da an bincika ba. eh kuma ai a minista an san cewa yawanci akwai namijin ma da ya sa hijab ya boye bam to ba a ce a tube hijab din nan ba ya za a sani to kin gani yana ciki abubuwan da ya sa muke yin waɗannan abubuwan kuma muna ganin cewa mutane su ɗan yi haƙuri kamar yadda na ba da shawara a can shekara da shekaru abubuwan nan suna faruwa ba za a ce ɗaya rana ba komai ya zo ya zama daidai kamar yadda ya dace sai an bi a hankali ana yi ana ragewa a hankali a hankali har abubuwa su dawo normal sai su dinga sun ɗan ba da haƙuri su dan yi haƙuri dan lokaci kaɗan ne za a koma komai ya daidai yadda ya kamata nishara kenan kuma abin da zan iya cewa tallafi na kenan kai to sai kuma makon gobe cikin yadda Allah a halin yanzu kuwa jimma'i Ali ke mana fatar alheri a huta lafiya To madalla a gaida jimma yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu rauke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Boda Inkaibo a jihar jigawa da Babagana Alhaji Nushiya Washakal. baki daya sun ce ya uku ga watan mayu ce ranar 'yan jaridu ta duniya don haka muna ta voa da ma'aikatan ku da dukkanin 'yan jaridu na duniya murnar wannan ranar taku shakka babu muna alfahari da ayyukan 'yan jaridu a duk faɗin duniya domin ku ne mu a ko ina a faɗin wannan duniyar tamu allah ya kara muku basira da hazaƙar aiki amin sai kuma sako daga adamu aliyu ingulde da usman sarki mu'azu da kuma muhammadu azahidu daga radio amfani difa a jamhuriyar niger sun ce muna ta 'yan uwa 'yan jaridu da ke sassan duniya murna wannan rana ta uku ga watan mayu da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin 'yan jaridu da fatan ƙasashen afirka za su baiwa 'yan jaridu damar faɗin sahihan labarai domin suna madubin al'umma sai kuma saƙon na ƙarshe ya fito daga tivis ibrahim ishaka injawe ya ce assalamu alaikum sashen hausa na voa muna yin tir da Allah wadde bisa sabbin har-haren da mayakan Boko Haram suka kai a wasu ƙauyukan jihar Adamawa da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka raunata kuma Allah ya ba su lafiya amin. To madalla da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice sarfilu wasu manyan wakilan cinikayya na Amurka sun fara tattaunawa da jami'an kasar China a Beijing kan tsare-tsaren harkokin tattalin arzikin kasar China da nufin shiga rikicin cinikayya. Yau ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya yayin da rahotanni ke nuna cewa suna ƙara fuskantar barazana. Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta tabbatar da sace wata ma'aikaciyar jinya da ke ƙungiyar wato a mogadishu babban birnin somaliya muna cikin damuwa matuƙa kan tsaron abokiyar aikinmu in ji wata rubutacciyar sanarwa da daniel o'malley mataimakin shugaban ƙungiyar red cross a somaliya ya rubuta ya ce mai jinya ce wacce take aiki kullum domin ceto rayuwar rayuwar mutane da inganta lafiyar 'yan kasar somaliya da ke cikin haɗari a kakakin hukumar tsaron Somalia Abdulaziz Ali Ibrahim ya shaida wa VOA cewa an sace matar ne a filin ofishin cibiyar agajin ta Red Cross. tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani ya ce shugaban amurka donald trump ya biya lauyansa dala 130,000 kuɗin da aka biya tauraruwar fm ɗin batsa domin hana ta fallasa ma'amalar da take zargi ta yi da trump a shekarar 2006 to madalla a gaishe ki masu mu a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe muku layi domin ku kira wayarmu ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan rana ta bikin 'yancin 'yan jarida ta duniya. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean nisar fili hashin Gumal ke cewa a huta lafiya. Sai a da yau da gobe. Shirin makasa.